يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon sayo muna ranar sha biyar da watan zulqa'ida wata na sha ɗaya a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka annabi rahma na ɗan uwa malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo allah yi tsare shi ya ƙara masa lafiya za mu tashi a shafi na hamsin da uku daidai zaɓar da malam yi mata matashiya da babban baki cewa sa'ayu quraishin ladan najashi fi raddil muhajirin za a yi ƙuraishi kai kawon ƙuraishawa ƙoƙarin ƙuraishawa ladan najashi a gurin najashi firaddil muhajirina dan dawo da wanda suka yi hijira daga makka zuwa habashi abinda ba haushe yake cewa bita da kulli sun addabe su a makka zama ya ƙi ruwa da suke su addini sun bar makka sun tafi habasha sun samu sararawa da sassauci can ma an bi bayan su ya za a dawo da su gida shi da da ya ci gaba da cewa falan ma ra'at quraishu yayin da quraishawa suka ga anna ashab rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad aminu hakika sahabban manzon Allah annabi Muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi sun aminta sun samu kansu cikin aminci kuma annu sun kuma nutsu bi al habashati a garin habasha ko kasar habasha wa annahum qad asabu biha daran wasiqa cewar su sahabbai sun samu gidan zama sun samu matabbata a garin habasha cikin kwanciyar hankali da nutsuwa su sake su addini wa husna jiwarin minan najashi kuma sun samu kyakkyawar makotaka daga sarkin habasha najashi wa abadullah Sun ci gaba da bauta wa Allah da ɗaya tashi da bauta la yu'dihim ahad babu wani mai cutar da su i'tamaru fi ma bainahum sai quraishawa suka yi taro a tsakanin su an su wafdan lil najashi cewa ya kamata su tura wasu ɗan aiken wasu jama'a zuwa gurin najashi da ihbari man indahu min almuslimin ila makka dan ya dawo musu da waɗanda suke wajensa zuwa garin a koro daga hijira a fasa hijira a damu da su su ci gaba da zama zamu ba a da an nuke obai na humobai na malikin habasha amma ba za su aiwatar da dawo da musulmai zuwa ga makka ba ba a da an yi har sai bayan sun afkar da fata tsakanin najashi da kuma al'ummar musulmi بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبش bayan sun afkar da ɓata tsakanin sarkin habasha da sarkin musulmi haka kawai a ji a ce da shi tun kudu ke da da su a sai an bata ta kansa shi ma an masa wato ainihin famfo a game da su sannan sai a nemi bukatar da ake da yahudanci tare da yanayi ya su ba babu ɗinan da aka cewa in suka yi shirin su abin za ka sha mamu sai dai wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makir to haka da yahudu da arna haka suke tsara tsari ne da ba Allah illa anna mutula hadha alwaqti bayna yaday an-najashi عن حوار حادث دار بين أهل المهاجرين وهو جعفر بن أبي طالب زمان yake cewa illa anna mutuna hadha alwaqt sai dai zakarin wannan ayari da aka turo da kawo waɗanda su ne wato akto ɗin an gane ko waɗanda aka turo baina suka zo gaban najashi abin da ya faru da su an hiwarin hadu an fara wato tattaunawa ce mai manufa dara baina ahadin muhajiri da wanda tattaunawa ta gudana tsakanin ɗaya daga cikin wanda suke kaura mutanen makaɗin nan sahabban annabi wa huwa jafar bin abi talib shine jafar dan abi talib wa baina malik habasha da kuma wato sarkin habasha an samu tattaunawa ba daga zuwa aka yi aka ce a bada su kawai a ce a ba da su a tattaunawa ta gudana me ya faru a tattaunawar zamu wannan tattaunawa mana yake fara hadar kewara an islamin tashi. ita wannan tattaunawa ta haskaka an gane ko ita ma ake cewa tafiya a safa ko tana haskaka yanayin mai halin mutum wani yana gari za ka ji lafiya lau duk mutumin kirki yana ɗan wato gusawa daga nan sai ka gano halinsa yi falo abin hannunka ya kare shi da ɗan saura ya ce shi ba bai san ka ba yanzu da sun mummuni amma da ya tafi can kuma ya miƙe ƙafa an gane tafiya tana fito da halin mu idan ma ake ce maka ƙafa al haka ma ciwon misali hatta tasfarra shamsu ko isfarra al alfijir ya yaye ko rana ta gari ya waye to shine asfara hada alhiwa an islamin najashi wannan tattaunawa da aka samu ta gudana tsakanin wato Jafar bin Abi Talib shugaban waɗanda suka yi tsaura daga cikin sahabbai zuwa Habasha ta yaye ta haskaka an islamin najashi dalilin musulunta najashi an yi babban kamu wa ta'minul muhajirin ta jawo samun amintuwar waɗanda suka yi tsaura minal musulmi daga cikin musulmi inda hu a gurin shi da jashi maimakon a samu faraka sai aka sake samun tabbaci da aminci da nutsuwa rashin ya biya da mujiyar wa kanat ummul mu'minina ummu salama uwar mu'minai ummu salama hindu kenan ta kasance wa qalat inna haula al muhajirin al awaid ta kasance daga cikin waɗanda suka yi ƙauran nan daga makka na sahabban annabi zuwa habasha tana daga cikin ɗan farko farkon zuwa al awaid wanda suka zo a karan farko ma'a zaujiha abi salama tare da mijinta na farko kafin ta zama matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da mijinta na farko abu salama suna cikin yan farko radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su sai ma ce kalla da'a kai bar ma mu batta ita ummu salama yuhaddithuna bima jara ta gaya mana ta zantar da mu abin da ya faru lahum yawma idan gare su a wannan rana waka a bakin mai ita ta fi daɗi shi da abin da ba da mana an qalat radiyallahu anha ummu salama anna yadda da ita tace lamma nazalna ard al-habasha yayin da muka sauka a garin habasha jawarna biha khayra jari mun makoci mafi alkhairin makoci a wannan gari annajashi shine sarkin habasha na wannan lokaci najashi wannan mun faɗa dama tun can laƙabi ne na duk wanda ya jagoranci ƙasar habasha kamar ka ce eh, sarki ko mai martaba to shi ne annajashi ɗin za mu ji sunansa nan gaba aminna ala dinina ta ce mun samu amintuwa ta ɓangaren addini babu babu wani wasu ainihin tsana ko tsangwama wa abadna Allah kuma mun ci gaba da tsayanta Allah da bauta la nu'za ba a cutar da wala nasma'u shay'an nakrahu kuma ba ma jin wani abu da ba ma wani abu da muke kyama ba ma san sa ba mu ba ji tunda muka koma ci falamma balaga zalika quraishan yayin da wannan labarin amintuwa samu da nutsuwa samu ta isa ga Qurayshawa ce to kai mutanen fa sun samu guri sun sace addinin suna da suna ci gaba da kayan su ba tamaru sai suka yi taro sai aka kira conference an yaba yab'athu ila najashi fina rajulaini jaldaini to to aika ya kamata a tura wa jashi wasu mutum biyu zarata ƙarfafa masu ƙarfin hali da za su je su tunkari najashi amma ba haka kawai ba wa an yahdu lin najashi hadaya a fara tare da wata kyauta ta cin hanci da za a kai wa shi na jashi. har yanzu haka ake yi haka ya go su suka su Za a ta da sarki jiya jiya ji masa kyauta ta musamman duk kuɗi mai kwari da ta ai mutanen nan baka hankali da su ba da sai aka wannan shirin an yahdu an yuhdu lin najashi hadaya da ba da wasu kyaututtuka na musamman ga najashi mimma yustafraku daga cikin irin abubuwan da ake amfaruwa da su min naza'i makkata daga abubuwan jin morewa rayuwa da ake samu a garin makka kaga kowa da gari da abin da suka fita da shi wani garin sun yi fita da kifi wani garin sun yi fita da gurasa irin kano ko to a ce ga wani abu da sai a guri kaza a tafi samun ta ya a yi maka kyautarsa ta musamman an karrama sai ka tafi can haka kuma ya da da yamu ko yawa to irin wannan sai ake shirin abin da wato ake ganin cewa nan ne abin wannan ne abin da makka take da shi wanda ake wato san a ga an same shi daga ciki وقال من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم الأدم sai zamanto ya kasance mafi birgewar abin da yake zuwa wa najash daga garin makka a matsayin wani abin kyauta na martabawa da darajantawa al'adam shi ne fasu fata dai da ka sani fasu an gane ko idan aka je mai fata aka gyara ko mura yanzu aka tura suke mana dandazo ko ka zauka a kasuwa ko mai zo siyan fatar da aka je da aka yi kwalle aka yi abin nan su je kuma su shimfa ba a can suke abin da suka samu a duniya a yawon duniya su ko to irin wannan fati su ma a makka suna da irin wannan na to su garin habasha irin bangaren suna jashi suna kaddara irin wannan kyautar fatin daga can a karwa mutum to a wannan lokaci shi ne fa jama'u lahu ajalan kafiran ya aka tana da masa fatin masu yawa inda kyautar sarki ce ba yadda zama garin mutane ba ce kaloli daban-daban samfuri iri-iri wannan ya turku min baƙara fatihi basirikan sannan kuma ba su bar wani daga cikin wato ainihin fadawansa ba face shi ba illa ahdau lahu hadiya sai da aka tara da masa taka kyautar a ci fada a ci yan fada ko eh, kowa wato mai da ake cewa kowa ya kila na kuturo to da aka tunda ka ci maganar shuru surutu ko kuma ka ce ba abin da aka ce mai taso shine abin da suka shirya yawa mala yake magana cewar wannan kalmar da muka fara ba fara fatihi ko ya sauka ƙasa ba fari fatihi ya masa fassara yake abin da ake nufi da ba ka. jam'u bitrik da yawa ne na bitrik bitrik shine guda daya wa huwa al a wato ainihin harshen su habashawa an faɗa haka abin da rumawa da ake nufi da shi wanda yake da basira da hazaƙa wannan hadith din ya zama mana hausa mai hazaƙa mai basira mai kaifin fahimta bil harbi da harkar yaki jarumai zarata a fadadawa aina wanda suka isa ne suke zama akwai irin sanke وأمور هذا الأمر يا بلغة الروم بلغة الروم abin da ake nufi kenan betire guda ɗaya ba farika da yawa to ba wani daga cikin zaratan ɗan kusa da sarki ɗan fadarsa ba ce shi ma da aka masa kasa kyauta bayan kyauta sarki ثم بعث بذلك مع عبد الله بن ابي ربيعه بن المغيره المخزومي sannan suka aika da wannan kyauta ta fasu da kuma sauran kyaututtukan fada nan na shi wato na jashi wa suka aika da saƙon ne Abdullahi dan Abi Rabi'a dan Mughira al Na biyunsu wa amri bin al-As bin wa'id al-Sahmi da kuma Amr dan As dan Wa'il al-Sahmi mutum biyun su aka tuwa suna jarata mutum biyun da aka tura ake ganin cewar su ne in suka je za su iya bayanin da za a gamsu cewar a dawo da wanda suka yi kaura cikin sabon mace wa ana ruhuma amrahu suka danka al'amarinsu a hannunsu to da abin da ya kama ko ne gidan hukuma mun shugabantar da ku akan wannan aiki wa qalu lahumu Saka ce kuma da su idfa'u ila kulli bidriqin hadiyatahu ku fara wa dukkan wani dan fada kyautar ta tukuna kafin ta sarki ta isa gare shi shi ne yadda za a tuba qabla an na najashi tun kafin kurga mai magana da shi najashi fihim a game da su musulman da suke gurinsa da za muke so a zama da su sun maƙaddimu din na jashi hadayahu bayan kun bai waɗancan ‘yan bada kowa ta su ta isa gare shi to kuma sai ku gabatarwa da na jashi a matsayin na sarki ta a wata su fara ci sun goge baki sannan shi ta su kuma masa sun ma saluhu sannan sai ku tambaye shi an yi limahun ilaikum da buƙatar ku a ba ku ‘yan uwan nan naku a dawo ku ba zaman su a nan an gane ko qabla an yukallimahum amma abin da kuke so a dawo muku da su ba tare da an tattauna da su ban da tattaunawa a hanyar za ka aiki ki ka a saurari bayanin kawai a sallama mana su haka tsarin ce take da an daɗe ana yi sun nuna ake yin to ta ce gaba ta ce in musala ba ta ce fakaraja fakaraja sai suka fito daga garin wato ainihin eh, fakaraja fakadima alal najashi suka fito daga makka suka taho akan abin da aka shirya suka zo zuwa ga najashi wa nahnu indahu bi khairi dar kada kuma ta kada ta ga mana mu kan musulmi a inda muke gurinsa muna wato mafi alkhairin gida muna mafaka mafi alkhairi wa inda khairi jarin kuma muna wajen mafi alkhairin makoci ya nuna mana karanci falam yadda min baqarat min baqaratihi bitriqin illa dafa'a ilayhi hadiyatan ba wani dan fada daga cikin fadawan nan face sai da aka dantsa masa kyautar a hannunsa kowanne sun bi shi sun shi qabla an na najashi kafin su zanta da najashi duk makala min kulli bi tsiriki min kana suka shi da dukkan wani bafari ko waɗannan wato ɗan masarautar shi da jashi suka ce da kowanne daga cikin su minhum daga cikin su innahu qattaba ila baladil maliki minna ghilma subaha wasu wato yara wawaye daga garinmu sun karkace sun zo zuwa ga garin sarki nan cikin habasha abin da ake gaya wa su ɗan wasu wawaye yara daga cikin mu sun karkace kuma ba su gane ko ina ba sai nan garin sarki ƙasar habasha fara kudi na ƙaunin a can sun bar addinin mu mutanensu da suke kai ba shi suke bayan ba addinin suke rufe wanda ne da ku nufi dinikum kuma kuma da suka zo da ba su shiga naku addinin ba an fara makin su saboda ba su ɗauke ma a daidai ba kuma ba su yarda da ku ba ɗauke ku a daidai ba waja'u bi dinin mubtada sun da wani sabon addini kirkirare wala na arifu nahnu wala antum da mu da ku duk ba mu san addini وقد بعث إلى الملك فيهم أشراف قومهم أن ذلك وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ما في هذا رجل مثلا لسكا يقولنا can inda suka buro makka su shawa to mafiya daraja cikinsu su ne suka aiko mu domin nuna rudan dan mu mai da su gida maimakon barin su zama muku matsala a nan fa idza kallamna al-malik idan mun yi magana da sarki game da su wa tushiru alayhi akan da muke so ku da ku ko a ba da shawara bi an yuslimahum ilayna cewa kai ayyadan tsamana wa la yukallimuhum ku ce ba su yi magana da su ba an ga to magarkashi har ina fa'iza kallamna al-malik bihim an عليه bi an بأن يسلمهم wa la yukallimu da haka in mun yi magana da sarki to kawai ku ba shi shawarar idan kamala su ba ma ya tattauna da su fa inna qawmahum a'la bihim ayna domin jama'arsu da saka kansu sun fi kowa wayewa da sanin su waye su ma'ana su da suka turo su a matsayin kice su zo su mai da su ai sun fi wanda zai ba da bayani a kansu saboda a cikin su suka taso na sun fi kowa sanin sahabban mazo da suka yi ƙaura saboda haka suna gawa su waɗannan fadawa za su gaya wa sarki haka kamar da suna da suka gaya musu ai su ai lalle su ma su ba da shahara ce a ai lalle kam jama'a su da suka baro ai sun fito hankalin su tun da kasu ko ka da su kuma suna magana matsala ne ai kawai a mika su wa a'lama bima aabu alaihim sun fi kowa sanin illar da take tare da su da hassan aikata waɗanda suka baro jama'a su fa qalu lahumu an gane ko duk suka ce da su na'am eh haka ba kanku da wannan shawara abin da zai aiki an ciyo ba dawa ko za su ciyo da ba mun fara share hanyar. kuma innahuma arraba hadayahum ila najashi bayan wannan kuma sai suka gabatar da kyautar su zuwa ga najashi fa qabila minhuma ya karbi kyautar da suka yi masa kuma kallama sannan suka zanta da shi fa na lahu suka ce da su, Ayyuhan malik ran sarki ya daɗe. eh cistoshin baki ba innahu qad saba ila baladika su ghilmanun sufaha akwai wasu wawayen yara da suka yi karkata daga can inda muke cikin al'ummar mu suka zo gare ka fara kudi na sun bar addinin mutanensu Wannan walam yadkhulu fi ka kai ma kuma nan da suka zo ba su ji naka addinin ba wa ja'u bi dinil mubtada sun zo da sabon addini kirkirare la na'rifuhu nahnu wa la anta ga mu hakka da mutum irin wannan addinin wa qad ba'athana ilayka fihim ashraqu qawmihim dan haka manya manyan masu darajar jama'ar su ne suka aiko mu zuwa gurinka game da su min aba'ihim wanda suka turo mutum sun haɗar da babanninsu wa a'malihim da ƴan uwan babanninsu wa sha'irihim da kuma jama'arsu kabilansu linaruddahum ilaihim dan mu kama su mu mayar musu da su ka haɗa mu da su a mai da su gida Fahim a'la bihim aina sun fi kowa sanin su waye su idan su a kan su yake wa a'la bima abu alaihim sun fi kuma kowa sanin aibatawar da suka yi musu wa ata buhun fihi suka kuma wasu su'anin san abin da yake na tafasibai da suka jingina gare su sun fi kowa sani qalat ummu salama Allah ya dada ita ce. wa lam yakun shay'un aghaba ila abdillah ila abi rabi'a wa amri min al-as min an yasma' an-najashi kalama babu abin da ya bata ran waɗannan ƴan saƙo guda biyu abdullahi ɗan abi rabi'a da amr ɗan as babu abin da ya bakanta musu ne da ba su jin takaici a ce na jashi zai yadda ya saurari zancen sahabban annabi da suka yi kawai ma'anar da suke tsoro kawai in aka bar su aka ji magana su to magana ta lalace an gane ku to da haka ta baro ya ci gaba da cewa bafarisatu haulahu sai waɗannan fadawa da suke gefen najashi ɗan fadarsa suka ce sadaku ayyuhal malik waɗannan ɗan sako sun yi gaskiya ɗan sarki ya daɗe ko mai martaba sarki qawmuhum a'ala bihim ayyana ay jama'a sun fi kowa sanin su wa alama bima abu alaihim sun fi kowa sanin illa ko aibin da suka Ba da shi fa aslimu ilaihina muna da farki ko a ba su suka fita su sun su sun goge baki sun fara aiki fal yaruddahum ila biladihim a ba su su mai da su garin su wa qawmihim su mai da su zuwa ga jama'ar su qalat ummu salama ce, fa ban na najashi nan take da najashi ya kushi. ya lalubani irinsa mai sarauta su mai jagoranci irinsa kuma ci kawai zama dolo ku dawo mai ta dai abin da aka tsara mashi ma yi ko sai ka wasan kwakwai kenan kun makana na sai ce ka faɗi na jashi. sai jashi ya fushi kun makana sannan ya ce la haimu la haimu Allah a'a wallahi ya sai da Allah ya ce ba za ta tafi ba wallahi idan la uslimuhum ilayhima nan ba zan ba su suka tafi da su ba inda har suke ne kusan ka gurin gara kenan zama gara kenan in dai da kuka faɗa haka ba ai to ashe ba zan ba da su ba ke wala ukat ko kusa da zan ba da su ma ba ku ɗauko hanyar ba ke in dai abin da kuka faɗa ko yadda aka ji ko sai dai da suka wuce faɗi magana in ba da su kamar suna ki ajiya da su a shekalan ma ba da su da shi jawaru ne jawaru kaunan kaunan kaunan ne waɗannan fa kuma ta jama'a ne da suka makotake ni wa nazalu biladi suka zo suka zauna a masarautata a garina واختاروا لي على من سواي سكا ساقش دوبينا أكون ونينا حتى أدع حتى أدعوهم إن كنا سوء أبن كوكي سوسينا الكراس فأسألكم إن تنبيش ماذا يقول هذان في أمرهم كما دا أبن دا وأن المسلم بيه سكا فلا كما دا نمر فإن كانوا كما يقولان إن كما يبدأ سكا فلا حكا أبن يكي aslamtuhum ilayhi ma lan takala mi ba musu waradat waradattuhum ila qawmihi kuma lan takala mai da su zuwa ga jama'a wa in kanu ala ghairi zalika amma in fa abun ba haka yake ba mana atuhum minhuma dan hana su ba ba su wa ahsantu jiwarahuma zan ci kuma da zan ci kuma da zan ci kuma da kyautata ta makotakan ma jawo ni muddin sun ga zauna da ni a matsayin makoci Wani ce amsar da ya ya ce zama sarki wannan ko a garin gaba gaba ne Allah nan. wa kuruna? wa yankurullah wallahu ya makirin suna suna shiri Allah na warwarewa حوار بين جعفر والنجاشي تستناور أكثر المسلمين ذكروا جزل دفن الهجرة لكن عبد الله الزو الشيد النجاشي أرجو برجل سبع سنة قالت أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة أن لا يدري بسجن ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sallan sai da tashi ya aika zuwa ga sahabban manzon Allah jira da halicci Allah su tabbata a gare shi fada ahum ya kiraye su falan ma ja'ahum rasuluhu sama yayin da dan sakonsa mai kira su zuwa ga najashi ya iso gare su sai suka yi taro to aje kamata daga ciya kira kira kawai mu kama hanya ta ba a zo mu ɗan tattauna ko suna jan suka conference a kan hanyar sanna da remu an fahimta ko a ɗan tattauna su sai suka taru tun ba kana babu da ba'a sai wasu sashi daga cikin sa'afan annabi suka ce da wasu sashi su da suke wannan ƙaura zuwa habasha ma ta kuluna min rajuli idza tumu. wa idan kun je gurin sarki ko idan mun je wurin kiran nan da ake mana gurin sarki me za mu ci a tattauna abin da ya kamata a faɗa mu tunda don mun abin da ya ake kiran mu ba haka kawai قالوا نقول والله ما عللنا وما أمرنا به نبينا صلى الله ce وسلم abinda والله أبند ya koyar da التموت ya kuma umarce mu da shi shi za mu gaya mu ka'ilun fi zalika ma huwa ka'in abin da zai faru sai dai ya faru da haka ake son mutum ya zama akan gaskiya kawai ba kamar waɗannan gobe ana tare da Allah da manzo idan gari ya dace dan al'amura suka tuɗe kama sai ka rike a'a sannan cin yayi shi Eh, amma abin da aka sani ne a kan abin da yake kan ƙarfe ba gudu ba da daga falan ma jagogu yayin da suka zo gare ni wa qadda an-najashi asaqifatan a wannan lokaci najashi ya kirayi wato ainihin malaman da suke tare da shi a gare da basira da sarin ya kamata ikirayen wanda suke da masaniya a cikin al'ummar tasa ba a cikin bada tasa a kirawo malamai kafin bayan ɗananan su malaman su na kiristansu da suke da shi duk a kirawo shi ne a wannan lokaci ba na sharu mafa'ifan su ma suka bubbu ɗaya da suka fansu su da suke da ita da take hannun su suka bubbu ɗaya haulahu a gaban wato ainihin dashi a gefen la'anahum fa qala sai fara tambayar su shi na gashi ga malaman sage gashi ga fadawarsa ga ɗan aikin ƙurayshawa da suka zo a basu shi su mai da su su ma kuma ga fada ta zauna ma hada zai fara faraktum bihi qawmakum tambayar farko da ya fara musu wani addini kuke kai da a ta dalilinsa kuka bar al'ummar tambayar da ya tsare musu ke walam ta dukulu fi dini kuma da kuka zo nan nema ba ku shiga wa addinin ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam ku kuma shiga addinin wani daga cikin al'umman da ake da su ba inda addinin ba sai bane ba biyu bane na ku daban qalat ummu salama anna ilayhi فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب da ya zama mu zafaranmu jagoranmu wakilinmu sifikatinmu ko? wanda idan tare da jashi shi ne jafar ɗan abu talib yayan aliyu bin abu talib faɗa da musa yake da shi ga zancen da zai faɗa ayyuhan mali ran sarki ya daɗe dole mai fahimta addini ta zama ne, ba da gida ce ba kada ka lokaci ya yana sarkin tunda ba sarkin bane kawai da ta kira ka kai yi. eh yace zan sarki ya dade kunna qauman ahla jahiliya mu dai da san mun kasance maguzawa ne la abudu al-asnama muna bautar guba. wa la akulu al-maita muna cin mushi wa la atil bawahisha mana. miƙe ƙafa da mai tsiya ta gudu albawa'i shine sun zada su duwaɗi su ta su waye da sauran su barka barka wa naqta'ul arham muna yanke zumunci wa nusi'ul jiwa muna munana makota ya akulu alqawiyyu minna dha'if mai karfin cikin mu yana murkushe mai rauni kamar yadda wato wani yake cinye wani a cikin kebaye ko wani abin da ya shafi wasu ƙananan dabbobi kaɗan gare cinye kaɗan gare to haka mu ma da ne babban cikinmu da murkushe shekaru fa kunna ala dalika mun kasance akan wannan tsari hatta ba a sallahu ilaina rasulan minna har ana haka Allah ya aiko mana wani manzo daga cikinmu dan cikinmu da shi ma ba daga nesa ki ba ba ko bane na arifu na sababu mun san dangantakarsa wa sidqahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun amanarsa wa afafahu mun san kamiyarsa fada'ana ila Allah sai kiraye mu zuwa ga Allah ne da wahidahu dan mu tsaya tashi da bauta masa ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه yace kuma mu yi watsi da abin da muke bautawa mu da babanninmu wanda ba Allah ba min al-hijarat abin da ya hada da duwatsu wal awsan da gumaka wa amarna bi sidq al-hadith kuma ya mutum mu da lalle in da magana ta da mu da wa ada'i al-amana ya mutum da lalle ba da amana kada mun zama maciya amana mahaɗi wa silatul arham ya mutum da musadar da zumuntanmu wa husnul ita yace mu kyautata makotakar junanmu wal kafi al maharim da duk abin da yake haram ne bai kamata ba bai kyautu ba a yi shi mu bashi mu kame wadda ma yace ba mu ba zubar da jinin wani mu wa nahana an al shi duk wani mummunan aiki mu bashi wa qawli zuri yace ba mu ba yin karya. wa asli mal yace ba mu ba cin dukiyar maraya وقصد المفصلة إمام ماهي وكامل يمتكايي وأمرنا أن نعبد الله وحده إذ يمتين تألنا نبوتاشي كأي لا نشرك به شيئا قدم هذا جدا ونشكين بوتا وأمرنا بالصلاة يقوم أمر جيم دين سلة والزكاة يقوم جيم دين زكاة والصيام يقوم جيم دين أزمي قال فعدد عليه أمور الإسلام sai da ya rika lissafo masa abubuwan da musulunci ya zo da shi da kaza da kaza da kaza da kaza fasar da kana yake jin haka ganin haka sai muka gaskata wannan manzo namu wa amanna bihi muka ba da gaskiya da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi muka bi shi akan abin da ya zo da shi fa'abatna Allah wahdahu muka bauta wa Allah shi kadai balan nushrik bihi sha'an ba mu hada shi da wani cikin bauta ba wa harramna ma harrama alaina muka haramta abin da ya haramta mana bigiya fitata da sauransu wa ahlalna ma ahalla lana ya halatta mana kai halatta abin ya halatta mana fa'ada alaina qaumu wanda ya sai mutanen adawa da shi ne ba shi Hausa wani kan adawa sani ba na suka rika azabtar da mu wa nuna suka rika wato ainihin galla zamana asalin fitina abin da ake nufi da ita sa abu a wuta amma azurfa don ka ware azurfar da karfe ko wani yaye yaye da yake cikinta shi ne ainihin fitila tunanin suka rika kona da azaba da izaya da cutarwa الديننا لما دا الدين المسكة فتنين مسكة حنا ومسكيها مئة الدين بيرسونا إلى إنارة الأوطان دانس ميدا مو أسلم بوتزونا كنشن دمكي وداء من عبادة الله إذا بوتر ألا سهر ميسا بكوبة تداوت وأن نستحل ما كنا نستحيل من القبائل كما لن نسمع تسيما حالة أكون بدأت سميكي حالة سوانا ابو أبوه falamma hauna yayin da suka rinjaye mu suka fi ƙarfinmu wa balamuna suka zalunce mu wa shakku alaina suka makanta mana wa halu bainana wa baina dinina suka shiga tsakaninmu da addinin da muke kai kharajna ila baladi wannan shine dalilin zuwan magaranta eh sai da aka zo gaba dinin shine ya dawo zuwa gurinka waktarna ka kuma muka zaɓe ka kai alamar suwa ka akan wani kalmu tafi wani gurin wa raqibna fi jawarika maka faɗaitu da mabakotake ka wa rajauna an la ba inda kuma muka sa tsammanin ba za a cuce mu a gurin ka ayyu halal zan sarki ya dace an zo karshen maza ta magana mai basira ma daban take Ina za ka so a basu saboda irin wannan bayanin mai kama zuciya mai kama hankali qalat ummu salama tace fa qala na jashi. sai na ya ce da jafar Hali ma ma ja a bihi an mai min shay tambaya ta biyu cikin irin abin da ya zo muku da shi na addini akwai wani abu da ka rike tare da kai da zan iya jin wannan abu za ka iya jiyar da ni shi na ko jafar na'am jafar ya ce kwarai kuwa akwai abu shi ta yake su da abin da ka iya na yadda zama tare da abin ba tare da kai kuma matsala ta irin yanzu da yadda ake mana sai ɗan da yi da yanzu mutum a titi mai tallarafe musulunci mai kace game da wannan ko ba abin da yi kuma yana faɗa ya faɗi wani kilin musulmi ne ya faɗa abin da ya shafi sai da an cewar ba kowa yake karatu Ba qala nan wani najashi sai najashi yake da shi Ba faqra'ahu ya karanto mun abin da ka rike faqara faqara alayya sadran min ka ya ainihin sad sai fara karanto masa surar da mai maryam ta fi dama sura mai daɗi kirera masa karatu gangariya mana to ɗaliban manzo ne Kaman kayan magana ta juwidi? Akwai kira'at? Abaka sai hawaye sai kuka na jashi ya kushe da kuka. Wallahi fabaka wallahi najashi malai ce na rantsa da Allah ko sai najashi ya kama ku ko kuma musulma take cewa na rantsa muku da Allah sune suke hakoki mana bayani na rantsa muku da Allah sai kawai jashi ya kama ku hatta aqbala lihiyatahu har sai da ya jike gemunsa da hawa wa bakat asaqifatu wannan malaman da ya tara ayyukan su wanda kuka hatta balu masahiba suka jijjike da suke kusa da su ina sani umata la alaihim yayin suka saurari abin da Jafar ya karanta musu na karatu karatun suratul Maryam ثم na النجاشي sannan sai na najashi ce, inna hadha hakika wannan abin da ka karanto ja a zai Musa da irin abin da annabi Musa ya zo da shi na attaura. taura da ya kurudu min mishkatin wahidin za su ɗaya ce in ɗaya da abu wanda ya aiko Allah Musa da abin da ya aiko Allah Musa da shi irin sa ne wannan aka aiko shi akwai kamancece ne asalin mishkat kamar abin da ya shafi wa kuma su fitila mahaskar sa ɗaya ce abin da ya hasko wancan hasken na Musa shi ya hasko wannan hasken na Muhammad sallallahu alaihi wasallam In انطلق فوالله لا أسلمكم إليكم أبدا ita kai bayan Allah ku kama gaban na rantse muku da Allah har abada ba zan ba ku Allah ba kan ya zo kare. wala ukas ita kai ko kusa na ba za a yi ba isa mana sai ce as'ilatu lil muraja tambayoyi don komawa da baya kan abin da muke كم عدد من هاجر من المسلمين هذه المرة إلى الحبشة mutum nawa ne suka yi hijira daga cikin musulmi a wannan karan zuwa garin abasha? Nawa? Mutum talatin da takwas. Haka abin yake? An ce mana maza nawa ne? Ba manta, ɗan ko ba manta, ai da nan, ɗan yi sata amsa. Wanda ba jarrabawa ba ce. Eh? idan har da matan cikin su su iya mazan idan har da amma iya maza tamanin da takwas an hada da mata guda nawa kuma aka ci nan amma da ko ba bilal bane A kadan manta ta tuba da yusuf da talaka eh ta biyu ko inda ta tun da wuce dare ya hana ni aka ce su ko matan su nawa sha tara ko sha takwas mu bar sha tara ka haɗa sha tara da tamanin da takwas ya zama na na ɗari da uku to shi da abin da ba yake so a kano a kiyaye ala sa'a rike ke an gane so. to tambayar farko ke mun samu amsar bimaza fakkar quraish li i'adati almuslimina ila makka a game da me quraishawa suka tunana suka zartar dan dawo da musulmi daga habasha zuwa makka shirin bayar da kyauta da sai fadawa ko da shi kansa sarkin ai shi ne tunanin mutum da yadda za a dawo da al'ummar mu ba da cin hanci da kuma hana su ta cewa su musulman don hakan ya ba da damar a dawo da su man ba أسماء من بعثتهم قريش da da لإعادة المسلمين suna سنة waɗanda aka aika. daga makka domin su je su dawo da al'ummar musulmi daga wajen jashi. akwai amur bin al'az akwai kuma abdullahi bin abi rabi'a bin eh, na eh, ya bin al'az ya da abdullahi bin rabi'a to sai ce man almutahaddithu bismi almuslimina amama an-najashi waye aksan musulmai waye wanda ya rika magana a madadin musulmai na Jafar bin Abi wannan shine an tabo Na tattaunawa wanda kuma an ko yawwa wannan shine abin da ولا تنبسكي سمع تنبسكي اذكر بعض ما تحفظه من كلامي أنت تقول ولا أبدا تشكي أبدا تحدث شيئا لذا نسان كما غنغني جعفر تعملي لن لم تنت أمنا ولا أبدا إيه من ذا الله يأخذ كم دين زكاة to kafin nan me sa ba za ka dan fado irin abin da suka da can ba a ya dan fi abin nan cewa farko annabi ya same suna cikin magudan shi ko ai shi ne abin da ya fi nuna muni da kazantar abin da suke ciki in ka faɗi kazantar kuma ka faɗi tsaftar ai shi ne abin fahimtar abin an fahimta ko yawwa mai ɗaukar cikin su ina mulku shekara ƙarfi suna cin haushen su suka rasu babu baka yanzu ba haushe islawan sai kuma daga baya Allah ya kawo dalilin cewa ya kamata su samar da zumunta ɗayan ta Allah da wuta su watsar da bakin duwatsu idan da da juna ka ba ka ba shi ne sai tambaya ta ƙarshe ce hal na a hadal wakil shi wannan ɗan aiki da aka turo gurin da jashi ko sun yi nasara bi itla'in najashi wajen zartar da na najashi duk da nasibin duk da ya danka musu musulmi ba ba eh sai shi na Allah ya sa mu dace da muka yi da Allah ba mu wanda karbi kusur harshe Allah ya yi على رسول cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya bi shi a sallah tambaya ta biyu menene hukuncin wanda ya hada magariba da isha'i saboda hadari kuma sai ya zama ba a yi ruwa ba tambayar ta farko shi an ci iri biyu akwai mafi munin shi an ci akwai kuma wanda ba nuna ba shi magabata akan cewa wanda ya fifita yiwuwar shugabancin sayar na ali akan abubakar ɗan shi'a ba don yana aibata ko ɗaya daga cikin ku ya ce shi ɗin son ne a ce kafin sai na abubakar ya jagoranci al'ummar musulmi a matsayin halifa ali ya kamata amma da bai yi ba ba laifi zafin kiran su shi a matsayin mana masu goyon bayan ina ba a da ya fara jagoranci Me wannan ba zai taɓa aibata ba ko wani sahabi ko ya ci mutunci a da akwai irin wannan salat a shi'anci idan mutum irin wannan ne ba shi da matsala matsalarsa a aiki ba komai ba ce wannan kuskure ne na fahimta kuma kowa yana iya samun kansa amma sanin kowa ne tun manzo yana da rai sahabbai suke cewa tun da ran manzo muka ce in an ware manzon ajiye a gefe a al'ummar da ta saurare su kowa za ka ji baki na haɗuwa akan abubakar in ba shi ko za ka ji baki na haɗuwa kan kuma kuma duk inda ka gan shi ka ga waɗannan tare da shi kuma a ka gaban suke da saura idan wani ya ce da ina ba su na ali ne ko shi duk ganin a ce ya yi, to amma da bai ba shi kenan wannan ba abin za ka tsaraita shi ba ne ko ka aibata shi dama dan adam ya iya faɗawa faɗa kuskure to akwai irin wannan magabata suna bayani irin akwai kuma wanda ake cewa gulatu shi'a yan wacce gona da iri a shi'anci wanda su da tafiya sai tafiya suke ganin sauran duk sahabban manzo da manzo ya rasu sun yarda da ba su bar sayyidina ali shugabanci ba ya zama halifa ba suna da sun warware ma duk abin da wato manzo dora ta irin wannan kawai kura ce da fatar akuya eh, amma ba musulunci magana ta gaske wanda duk zai ji cewar aikin da annabi ya rushe bayan rasuwarsa bai tsinin komai ba bai amfani komai ba a sabansa to wannan ba sahaban ya zaga kai su ba manzo ya zaga an fahimta ko a to a ce ta yi iya abin da a matsayin annabi ana cewa ba ranka duk ba wanda ya tsira Shekarar duk masu wani ko wannan akwai masu irin wannan tunanin zagi matan saboda sun hada dangantaka a matsayin kasance 'ya'ya da abubakar da suke ko 'ya'ya ga umar kamar ita hafsa saboda sun zagi iyayen matan manzo sun zagi matan shi kansa manzan. to ya aka yi mana da su idan ba su da kima ba su da mutunci kuma kuke zagin su kenan har kun ku fahimtar kun ga manzan ma fahimtar ya nuna da marasa kima ko aka ga warwara ce wannan to masu irin wannan in ka san haka mutum yake ba magana ma ka bi shi ba amma in baka san haka yake ba sai da kai sallah da shi kuka idan an ce assalamu alaikum sai ya ya ce ina da muku irin abin da ya faru da sabai ta kai daɗin nan to ruwa ta sha amma ɗan ba tsara an fahimta ku ba sai ka sake sallah ginanka a kan sallah sai ka san musulmi yake sallah wanda ya san sallah kuma ya sallah irin yadda ake sallah to yana jin ya cuce ka bai cuce ka ba kansa ɗi cuta haka manzo ce idan jagororin ku kun dace kun dace in sun kuskure ko da shafa kun tsira eh, haka da zai muku sallah bai da alwala bisa mantuwa ko wanda ne ya sa wato ne bai san haka ta ba sai da idan assalamu alaikum a ah, ai ban yi wankan da na ba su ka je ka wankan da na ba ka sake sallar ka mukan mutu an fahimta ko wala shi na abin da wadda in ka san haka iki ka ka sake bin amma a baka sani ba ka bi shi sallar ka sani ma ya an shi da tambaya ta biyu ke cewa da tambaya da ta biyu ke cewa mai hukuncin an haɗa sallah sama Garba da isha'i saboda ganin hadari sai kuma Allah bai ruwan ba Mai sha sallan ku tayi da ya damar shari'a da ta bada damar a hada sallah ba ai sanin za a yi ruwa ko ba za a yi ba sai Allah ko alamu kuke iya gani ku fahimta kuma alamar Allah yana iya samar da ita bai samar da ruwan ina iya samar da ita samar da ruwan to ko da ba ku da masaniyar abin da ya sani da wannan alama ko za ku yi aiki a matsayin ku na bayi mun ga hadari a eh, to an ba mu damar idan da yanayi irin wannan kan ruwa ita so ya hana mu dawowa ko kuma in wani ya yi karfin halin dawowa a zo ana maganar cewar wane kwana gidan wane ne ya ɗauke masa kai da iska ta ɗauko ko makamancin haka ko wane da ya faɗa kwatan wane sakamakon ruwa sai dai samun shi a su, to da a zo a samu haka an ce wani babu matsawa a addini an mana sassauci da sauƙi, don muka haɗa sai kuma Allah da ruwan sama ai wannan kara ba su bayar da ya mana da bilistan mun ci ba komai sannan ku tayi ba za sai ko sake ko me yasa kuka yi kuma ya tabbata a shari'ance a jema ba a yi hadarin ba ba ruwan aka ba babu wani tako ba kaji aka sa ba yau kawai sai muka magarba sai ce a ikama za mu yi haka ta faru ga manzo tsilli karanci da za ne haka ya faru ya shiga cikin wannan karanci mu mai da shi ko yaushe shi ne mun saba korwar mu kamar da yan a suke yi wata alama wanzu shi suke warware ɗan a warware ne in dai ba irin wannan sai ba abai sun faɗa cewa manzo ya haɗa musu garba da isha ba ruwan sa ba tsoro ba ba yaƙi ba ba tafiya ba an samu ta faru karanci haka ya hada su ya hada musu la'asar da azhar ba ruwan sawa ba wani yaƙi ba kuma in irin wani ya faru a karanci kai ba ne an fahimci abu ba ko dan kan kai kai karatu ko lafiya ne ba ka da matsala matsala a ce maka karatu sai a kamar da wannan shi ne na waɗannan kula cewa idan an yi an haɗa sallar magana ka zauna baka shiga gida ba ba kai bayin haka. to yanzu zan siyo burodi ba da bayan na sun nuka haɗa sallar suna kan da burodi ake kuma da samun nan da wai shi wahala ne ya zai hana nan kuma in wani dalilin ma ya sa zan tsaya din inda ruwan bai sauka ba muhimmi ya tsaya a dinantar ta saboda shi dan da zan tsaya kuma da ma hadisi ma ya zo ba a san zance hirar barkatai bayan isha'i ko da ba a hada ba sau da su ake karshen aikin girkin kai zama shine karshen dara, su tafiya ta zo kasa fa sa ko musulmi dama ƙarin ba shi su ba wai zama karshen abin da ka cike da shi bacci ya kwashe ka harbuwa ba a an fi so babban abin kirkin da kai da da shi Allah ya ikon ta cewa da kaga muna sallah da ya tafi gida cewa aka da aka je gidan ma Qur'ani ya ɗauka an dai yana karatu da aka shiru a shi tafiya ke ko ba ba shi ke nan daga bbc jamus kuma kullum abin da za a bakanta ma suke bada sai karaskiya za ma ban daga shi su aikin rayuwar musulmi kowace izina yana morar abin da zai amfani ka duniya ka ko lahira ko duka biyu wannan kuma yake cewa assalamu alaikum dan Allah ina so a yi bayani dangane da manini wadini maziyi ne bambancin su wadi ruwa ne da ike da kauri galibi yakan biyo bayan fitsari bayan mutum ya gama fitsari sai kuma yakan biyo kuma mafi yawanci ya fi faruwa da wanda ba su aure da wuri ba ga yanayin na tashin wato balaga da samartaka da sha'awa a tare da mu kamar shi galibi ba sha'awar ce take sun giro shi ko suke fito da shi ba wani lokaci yin tsuguno da karfi na bayan gida kan tun kudo shi sai biyo bayan fitsarin da mutum wani shi ne wadi ina da kauri yanayin kamar wato ta ce madara milik wannan wata suke fit yanayin shigen haka mazi ƙaramar sha'awa take tun kudo shi shi kuma tsaro iki yana da yanki kamar yanayin karkashi za ka lokaci sai ka kama mutum bai san ya fita ba sai dai ka dan shi kana dauko kuma in hannun ka ya sai ka ji da lalladin yanki to shine mazi karamar sha'awa ke tashi hukuncinsa da wanda ya gabace shi wadi in sun fita a wanke tsiranci a wanke abin da suka taɓa shi ne sarki ya sa na uku su manini shi kuma karfar sha'awa take haifar da shi take kawo shi kuma in ya tashi fita tun kuɗo kansa yake da ƙarfi ba ya fita a hankali da ƙarfi yake fita sannan kuma shi yanayinsa ba tsaraba ba ne kamar wato ainihin eh, Mazini kuma bai kai yanayin wajiyi ba sau da tari ina da bambanci da su kasancewar shi in ya zaba yana da ƙarni kamar yanayin hudar biyu ko kamar ka ce ɓanduwar kwai ina da wannan ƙarni inda ya sha bamban da su galibi ga wanda ta zai haihu imanin da in ya sace mu suke iya haihuwa yana da sheki da tsantsani idan ya zuba wanda yake ba na haihuwa ba galibi za ka fadda shi dusu dusu bai da sheki. الله يسامحك ذلك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك